amma ba ana akwai wata magana da na so in yi in yi amma ba lokaci amma ko bai kamata in barta ba sai dai zan yi ta a takura kwarai da na so har har bidiyon mutum wani mutum ne zan so duk da ni ina so yi ta kau da kai daga maganganun mutane to gaskiya shiru din yana da irin nashi illar ko da yana da nashi amfanin ta wani bangare yana da irin nashi illar mafi girman illar shi akwai mutane nau'i uku kullum baka raba duniya da mutum nau'i uku akan fahimta akwai wanda ya riga ya yarda da abu shi baya buƙatar dalili ka bashi dalili ko kar ka bashi ba ruwan shi ya riga ya yarda da wannan abun ko ka bashi dalili ko kar ka bashi ba ruwan shi ya yadda da wannan abin to irin waɗannan irin waɗannan ba sa buƙatar hujja akan abin da suke akwai mutanen da su kuma su kuma ba su yadda da abu ba duk yadda za ka yi da su ka ba su hujja kila ma hujja duk da kake tunanin kana da ita suna da ita kawai su ba za su yi ba suna abinsu ba za mu yi ba sunan shi to waɗannan guda biyun ba a shan wahala a kansu don neman hujja da dalili wancan ya riga ya yarda ko kana da hujja ko baka da hujja shi baya bukatar ka kamar irin imanin sayyiduna abubakar ne da manzan Allah sai na bakar bai taɓa bukatar hujja don ya imani ba baya bukata kawai ranar da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya fara addu'a sirran ya zo zai kira sayyidina abubakar ya fara bashi labari cewa zan baka wani labari dan Allah mu yi alkawari in ka gamsu ni da kai ne in ma baka gamsu ba kar zancen ya wuce ni daga ni sai kai a bar magana iyana ni annabin Allah ne Allah ya aiko ni zai fara bayanin dalilai sai ce ba na bukatun dalili ya rasulullah dama ina jira ranar shi lokacin da aka yi Isra'i da Mi'raji na ce zan takaita kuma ina so kuma wani labari ya dauke amma ina so in buga misalin yadda mutane suke da zukata da aka zo su Abu Jahal manzo Allah ya bada labarin cewa yayi Isra'i da Miraji lokacin Abubakar baya wurin suka tsantsare shi wasu ya bada dalili sai ga sayyidina Abubakar Allah ya kara masa yadda yazo iske waɗannan mutanen tare da manzo Allah ya Rasulullah me yake faruwa Abu Jahal ya ce kai jira da Allah kai ne wanda duk abin da abokin nan naka ya faɗa gaskatawa kake baka aunawa yau ya faɗa abin da ko kai ba za ka yadda ba sai ce me ya faɗa sai ce cewa fa jiya da daddare bayan kowa ya yi bacci ya tashi ya tafi Kudus ya dawo kafin asuba ai kai ka san nisan Kudus daga nan sai na bakar kadai abin da ya so ya je kalli sai na rasulullah ya ce rasulullah kai ka faɗa musu shine kawai abin da ke sanji in dai maganar daga bakin manzan Allah ta fito shikenan abin da dai bai yadda bakan ya gaskata shine kar a je annabi aka wa ƙarya yace ya rasulullah kai ka faɗa sai shari na faɗa sai ce to wallahi rasulullahi ka ce ba wai ka ce mana jiya da daddare ka je Kudus ka dawo in ce mana kai ka je sama ka dawo kaga akwai magana zuwa sama ba bai ma ji ta ba Ya ce in ce mana kai ka je sama ka dawo wallahi mun gaskata sai yace to ai har saman ma na je da Allah yanzu yana jiran ya ce wa annabi to ina dalilin zuwa sama kin kan ya faɗi sama ya faɗa shi to akwai masu irin wannan imani a ɗayan ɓangaren shi shi sai na bakar in dai dai shi ake saukar da ayoyi da mu'ujizozi na annabta shi da ba saukar da ko ɗaya ba ko ɗaya wallahi bai bukata yana cikin wanda shi Ibrahim ya faɗa yace hadallahu aqwaman bi nuri khawariqin wa bi sayfi yahdillahu wani zai ji kamar na canza diwanin akwai wannan riwayar wabi saifi ya hadin lahu ko wabi saifi ya hadin badru to wabi saifi ya hadin lahu abinda shi yake nufi wasu sai da Allah ya ba manzan Allah mu'ujiza suka ga mu'ujiza suka yadda suka bi wasu kuma wabi saifi ya hadin lahu a saifi nan yana nufin manzan Allah kawai annabin suka kalla ba su nemi mu'ujiza ba suna ganin suka ce mun bi ba ma bukatar kowane dalili a wurinka su ne sai na to in haka ne dan suwa ake magana hujja akwai wani shi kuma baya cikin waccan ɗabakar baya cikin nan shi baya cikin waɗanda suka yi imani ɗari bisa ɗari baya cikin wanda zai karyata ɗari bisa ɗari dalili yake nema to duk abin da za mu faɗa a cikin mafi yawan inkarin da ake wa ɗariƙa muna faɗa ne don waɗanda suke baina baina da yawa za ka ji mutane suna cewa an ruɗa su wannan ya ce kaza wannan ya ce kaza zan magana ne akan wani mutumin Kano da na sa bidiyon shi in an gani za a san sunan shi amma tun da ban sa bidiyon shi ba ba laifi in na kama sunan shi Lawal Trayon da farko zan yi kira wa Lawal Trayon a matsayin shi na da'iya ya san yana kan kujerar manzon Allah ne al ulama warathatul anbiya'i ya yi ƙoƙari waɗannan wurraf ɗin warasatu tuɗin nan alwarithun na manzan Allah ƙur'ani ya faɗa mana kashi uku ne sun ma'auratana sun ma'auratana kitabal ladhi nasafaina min ibadina fa minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati bi idhnillah ba duk malami bane ya tsira manzo Allah Allah Qur'ani ya ce mana malamai da suka samu ilimin Qur'ani kashi uku ne akwai zalimul linafsi ka samu alqur'anin amma kullun kullun kana fakewa da shi dan ka kawo shubuha ka cuci al'umma ka kafa wani ra'ayinka ma anzalallahu bihi min sultan amma sai ka ce wai qur'ani da sunna kake kira asbahata zaliman linafsika in kunta haka ba misalin shi malam dan ba'ura Allah ya bashi ilimi amma ya karkatar da ilimin zuwa ga wata manufar shi ta rayuwa dan haka duk wanda ya samu kanshi a matsayin malami kar ya ɗauka yana yi wa wata ƙungiya aiki 100% ma'ana ni ɗan ƙungiya kaza ne duk abinda wannan ƙungiyar ta ce shine manhajinta ko ya ci karo da aya da hadisi sai na shako wuyan aya na shako wuyan hadisi na rikita al'umma dan su bi wallahi ka in ci annabi Muhammadu ka zama mai gaskiya cikin al'umma sannan alqur'ani ya ce mana wala mannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu wa aqrabu litaqwa ina kin suwa ne kar wannan ya zama warantin yayi dalilin kin yi musu adalci Allah ya ce kai adalci yin adalci wa kowa har maki Shi ne alamar da ke kusata ka da in an ganka a san kana tsoron Allah amma wani makiyina ne ko yayi alkhairi sai na binne alamar rishin tsoron Allah ne ko mun ko me ka haddace in dai wannan ne suka baka tsoron Allah yayi wata magana kwanan nan yake cewa wai yan ɗariku yana daga abubuwan illolinsu suna ɓuye littattafansu ba sa karantarwa saboda littattafansu akwai kaza akwai kaza akwai kaza wannan abin da ya faɗa nau'i ne na ha'inci nau'i ne na ha'inci yanzu misali a nan makarantar nan muna karantar da ruhul Adam. littafin waye littafin shobrayin yana magana dama akan shobrayin ina zato mun fara karantar da raf'ul malam littafin waye littafin shobrayin ni na karantar da tafsiratul anam a social media tun daga farko har ƙarshe darasi ɗaya ko biyu ya rage in sauke ta ban sauke ba littafin waye littafin shubrayin ne diwani wanda shubrayin ce shine samarar rayuwar shi a ina ne yanzu diwani bai je ba kila har a wayar shi yanzu in ya daga akwai diwani ana karantawa a rera ana karantawa a fassara haka ne ko ba haka ba to yayi mentionin wasu littafai guda biyu ya ce a je a karantar da jawahirul ma'ani mana a karantar da kashiful albas mana to kadai dan ba a karantar da jawahirul ma'ani ba masalan ko ba a karantar da kashiful albas ba misali sai aka karantar da wasu yayi warantin cewa yan dariƙa suna koyi tuttufan su ba sa karantarwa to menene dalilin shi na zaben dole sai kashiful albas ko raful ko ko jawahirul ma'ani kafin in ba da ansa akan wannan ya kamata ya san cewa su ma a nasu littafan akwai wanda ƙarya suke su zo su karanta da shi su sa shi a duniya su karanta ba za su iya ba ko malaman su suka rubuta tun da nake ban taɓa jin ɗan izalan da ya ɗauko kitabun roh na ibn qayyim ya karanta ban taɓa ji ba in sun isa su sa su karanta ban taɓa ganin ɗan izalan da ya ɗauko madarijus salikin na ibn qayyim ya karanta ba in sun isa su ɗauko su karanta ban taɓa ganin wanda ya ɗauko littafin al'ubudiyya na ibnu taimiyya ya karantar ba yana da al'ubudiyya su ɗauko su karanta majmu'ul fatawa ɗin nan in sun isa su ɗauko al-mujalladul hadi ashara mujalladi na goma sha ɗaya wanda kusan akan tasawuf ibnu taimiyya ya yi shi su ɗauko su karanta abinda suke zargi suna ce gashi ibnu taimiyya da kanshi da kanshi ya faɗa a cikin al'ubudiyya wannan Ibn al qayyim ya nakalto a cikin madarijus salikin ya kuma maimaita Ibn ta'imi a majmu'ul fatawa ɗin shi cewa akwai wani matsayi da bawa yake kaiwa ya ce ni ne Allah ji ibnul taymiya wallahi al'asir yana shi littafin na hukun na faɗa ce kuma bai kafarta ba hali wannan ne Ibn taymiya su ɗauko su karanta waɗannan wuraren to abu biyu ne ɓoye ilimi ba shi yake nuna ilimin bai da kyau ba ne habiba zainab ku yi marahil ne marhala matsayi ne yanzu mu ɗauki malamanmu na malikiya za a karantar da za ka ka zo public kaga an sanya ahalari ana karantarwa risala ana karantarwa ziya ana karantarwa muwadda malik ana karantarwa da sauransu amma da wuya ka iske a irin wannan karatun ana karantar da mudawwana sai dai in ka je zaure malam ya karantar da kai mudawwana da sauran waɗannan manyan littafan na malikiya it means mudawwana illa ne sharri ne a cikin ta shi yasa ba a karantar da shi public mutane retin kwakwalansu ake menene daidai da bukatarka a ilimi kana neman yanzu misali Ramadan Sa'id Ramadan al-Buti yayi wani abu aka mai tambaya wani ya tambaye shi yana karanta kisar Annabi Yusuf ya karanta wa sharahu bi thamanin baksin dirahim ma'duda Allah ya ce sun ƴan uwan Yusufa sun saida shi arhakatat ƴan dirhamome ƴan kaɗan sai wani ya tambayi buti Allah ya jaddada masa rahama ya ce masa malam wannan da rahim ɗin da Allah ya faɗa sun kai dirhami nawa sai Ramadan Buti ya ce to wato dai ko da Qur'ani bai faɗe su ba na san ba su da yawa kwata kwata ba za su wuce adadin farillan sallah ba sai mutum ya ce to nawa ne adadin farillan sallah sai ce a ah, su din ma baka sani ba kai ce tambayar nawa aka sai da Yusufa dirhami nawa aka sai da shi ai ka je ka san adadin farillan sallah shi yafi dacewa da ka san adadin da rahim din da aka sai da Yusuf kaga ya jefe shi da wani abu to yanzu wanda yana nan farillan sallah bai san su ba ka zo kana bashi labarin an sai da Yusuf a dirham kaza menene amfanin wannan ilimin aure shi ba dalili to mutane ka karantar da su ilimin da suke bukata kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ashari'ul azim sallallahu alaihi wasallam ya keɓanci wasu sahabbai da wani ilimi daban wanda bai keɓanci wasu da shi ba zan buga misali a gurguje sai na Abu Hurairah hadisin Bukhari yana nan yana cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bani jaka biyu na ilimi jaka ɗaya duk abin da nake ta faɗa muku nan kala rasulullahi ɗaya ce na buɗa nake faɗa ya ce wallahi ɗaya jakar ko kalma ɗaya ban faɗa ba a cikinta dan da zan ciro kalma ɗaya a cikinta in faɗa muku in ce manzo Allah ya faɗa laqatun minni hazal bar'un za ku yanka ni wallahi in ji Abu Hurairah yana cikin Bukhari hadisin bukhari sharri ne manzo Allah kai abu huraira me ya sanya manzo Allah bai tara jama'a public ya faɗa musu ba sai ya keɓe abu huraira ya faɗa masa kun ji ɗaya manzo Allah ya keɓe wani sahabi ya faɗa masa manzo Allah ya kira huzaifatul yamani huzaifatu ibn yaman ya karanta masa duk wani munafuki da ke madina sai da ya ce masa wane munafuki ne wane shi kadai ya san wannan a madina sharri ne manzo Allah koya masa nan na karanta a karatun da muke yanzu hadisin da manzan Allah ya gaya wa sahabi cewa duk wanda ya faɗi la ilaha illallah dan aljanna ne har sahabin ya ce zan faɗa ya rasulullah in yi bishara sai ce karka faɗa sharri ne koya masa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam akwai hadisin halfikum garibun sahabban shi suka shiga ɗaki wasu yan ya ce ku duba mana akwai bako kawai haka yace halfikun garibun akwai bako suka ce babu bako sai ce ku kulle mana kofa ya suka kulle kofa ya ce ku rinsa idanu suka rinsa idanu ya lakkana musu la ilaha illallah ya faɗa musu wasu ababe a kai sai ce na gode wa Allah da ya aiko ni da wannan kalmar ya kuma bani umarni ya bani ikon cika wannan sakon ku sheda na cika a daki a rufe ido a rintsa ga wasu mutane yan kana zaton da ya saka su daki ya kulle ya ce su rinsa ido ya tabbata ba bako dan ya faɗa musu abin da za su fito su faɗa a kofar gida ne in dan su fito su faɗa ya tara mutanen ya faɗa da kanshi mana to amma me hakan ke nufi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin Bukhari yana cewa khatibun nas ala qadri uquli ma turiduna an yukazzaba Allahu wa rasuluhu in za ka yi magana ka yi magana da mutane gwargwadon abin da za su iya ɗauka hankalinsu ya gane kar kai ba komai za ka ta faɗa wa mutane ba saboda kana so a ƙaryata Allah a ƙaryata manzon Allah duk mutumin da ka faɗa masa abin da hankalin shi da ilimin shi bai kai ba zai ce ƙarya ne kuma wannan zancen na Allah ne ilimi ne na Allah ne na manzan Allah yanzu da Allah da ya ƙaryata wa ya ƙaryata to amma laifin wa kai ne dan da baka faɗa masa ba abin da yafi ƙarfin shi ba zai ƙaryata ba balle har ya tashi da if laifi na ƙaryata Allah da manzan Allah sai manzan Allah ya ce kuna retin kwakwale in za ku musu magana ilimin tasawuf ɗin nan da ake ta magana akan shi shi fa ilimi ne wallahi bai yi bambanci da ilimin fiqh da usulul fiqh ba a zahirin shari'a ba su da bambanci ya nake nufi da ba su da bambanci yau idan malamin fiqh ya zo ya ce maka hukuncin abu kaza kaza in ka tsare shi ka ce sai ya kawo maka yanzu misali sai da ake koya mana farillan alwala guda bakwai ne ba ka ake koya mana ba tun daga ibtida'iyya yau in ka tsara malamin fiqhu ka ce ya kawo aya da ta ce ya ayyuhal ladina amanu inna fara'idhas salati sab'atun wallahi babu ita ka kawo hadisi da manzo Allah ce fara'idul wudu'i sab'atun babu ita to malamin fiqhu ƙarya yake da yace bakwai ne amma aya zahiri karara hadisi zahiri karara babu to malamin fiqhu na ka samu wannan ce maka na bi qur'ani da hadisi wani irin bi daki daki wanda kai baka mai irin shi ba sai na gano kaza farilla kaza farilla kaza farilla da na hada sai naga bakwai ne ba shi takwas kai ma da za ka yi irin yadda na yi za ka isko abin da na isko ba abin aka bar shi a fili ba sai da muka yi aiki muka gano to yadda waɗannan malaman fiqh suka yi aiki a zahirin shari'a suka gano abin da suka gano istinasan bil qur'an suka yi suka yi istidlali da qur'ani haka malaman sufanci a ilimin gyaran zuciya da saduwa da Allah suka yi wannan aikin a Qur'ani da hadisi suka isa zuwa ga ilminsu. Don haka abinda suke ruɗa hankalin jahilai da shi wallahi ba abu ko ɗaya ba ko wajen shari'ar alƙur'ani da shari'ar hadisi masu ko wajen ƙur'ani da sunna kaɗai dai wasu dalilai ne na ruɗan al'umma yasa suke yin abin da suke yi ni kiran da nake yi abin nan ba kayan zafi ba ne in har ka tabbata a cikin abin da kake faɗa wa mutane akwai wani abu na rufa-rufa kawai don ka yi intisari wa ƙungiyarka ka soci wata ƙungiyar da ba ita kake yi ba to ka san ka ha'inci Allah ka ha'inci manzan Allah zaman da kake da sunan malanta cutar da kanka kake yi kana cutar da al'ummar manzan Allah in kuma ka yi imani iya gaskiyarka kenan sai wani wanda ya yi imani kuma kana kan kuskure shi a abu kaza to in dai gaskiya kake nema ba rigima kungiyanci ba to abu kaza da ka fahimta akwai kuskure ka dawo ku tattauna in ka gane akwai kuskuren ka sauka ka yi itirafi da kuskuren ka ka nemi yardan Allah cikin karantarwa ba yardan kungiyarka ba wannan shine kiran da nake yi akwai maganganu da yawa da nake so a ɗan tsakanin nan ko da in cire wasu lokuta ne wasu lokutan uzurori suna ɗan yawaita gare ni amma dole dole zan ɗauki wasu nuka mu tattauna su tare da yan uwa saboda an yi ithari shubuha da yawa akai Allah ya ba mu iko ko da ta nan gaba idan mun zo karatun da za mu riƙa yi mu yi na minti talatin sai mu ɗauki wata shubuha daga cikin shubuhat ɗin da ake itharin a cikin yan uwa mu tattauna ta ilmiyan kuma dan neman yardan Allah Abin da muke so al'ummar musulmi a fitar da su daga rufa-rufan da malaman ƙungiyoyi suke musu kuma mun sani wannan kusakuran daga ko'ina ba wai sai salafiya ko izala kawai ba mu ma daga mutanen da suke intisabi da ɗariƙa akwai irin wannan son zuciyar yana nan da yawa wanda za ka ga an zo an tauye gaskiya don a yi intisari wa ɗariƙar da kake kai to dole sai mun haɗa duka guda biyu mun yi magana muna fata Allah ya sa za mu yi don Allah za mu yi don neman yardan Allah Allah ya sanya kuma ya datar da mu mu faɗi gaskiya Allah ya ɗora gaskiya akan harshen mu ya ba mu ikon faɗanta ba dan mu yardantar da kowa ba ba dan wani ya yabe mu ba sai dan mu isar da amanar Allah tabaraka wa ta'ala amanar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama muna roƙo Allah tabaraka wa ta'ala ya datar da mu kar mu damu lokaci ya ja sosai amma har yanzu insha'i ne ai hakuri ban sani ba inda tambaya ko ɗaya ko biyu sai mu tattauna in babu shi kenan sai mu yi addu'a ni ba da majalansa in ana magana hakikanci komai Allah ibnu a tafin malaman ku kuma ana maganar hakika ibnu taymiya ya zo kamar shehu tijjani ibnu taymiya shine farkon dan hakika da shi da almajiransa in ana magana hakikanci komai Allah ibnu taymiya da ya ce hawadisa la awwala laha fararin abubuwa ba su farko sun fara ne da Allah in ana maganar dan hakika ibnu taymiya ba an haife shi bayan hijirar manzo da shekara 650 ko da 70 aka haifa ibnu taimiya shehu tijani bayan hijirar manzala shekara 1150 to hakika ta fara tun a cikin su ibnu taimiya Ibn Taymiyyah da su almajiransa su ne farkon yan hakika matsalan ku lawal tare ba da littafin malamin ku amma barin tabbatar maka da hakika cikin littafin nan kuma littafin nan an yi littafin nan kamun shehu tijjani da kusan shekara 400 ko 500 kuma almajiran Ibn Taymiyyah ne saboda kana maganan hakika lawal tarayum ga tanan a cikin littafin ku matsalan kai baka karatu ne wallahi ba yan tijjaniya bane aka fara samun hakika a wurin su hakika an fara samun ta a wurin Ibn Taymiyyah da almajiran Ibn Taymiyyah amma barin tabbatar muku duniya ku gani kai ma lawal tarayum a baka karatu gani bari samu maganan shi ku miji yayin uwa abu na uku cikin miyagun aƙidu da kuma miyagun addinai kamar yadda ake faɗa da al'adu wanda mutane suka ƙaƙaba wa kansu ko ake ƙoƙarin a ƙaƙaba musu shine abin da ake kira a yau da haƙiƙa ko faiba wanda muke gani muke ci a kafafen sadarwa ana ta tallansu aƙidar haƙiƙa ko faiba asali ɗariƙar tijjaniya ita ce ta fi yin fice da wannan suna da ka ce haƙiƙa daga tijjaniya take da ka ce faiza daga tijjaniya take amma fa hakan ba yana nufin kawai 'yan ɗariƙar tijjaniya ne 'yan haƙiƙa ba ko kawai 'yan ɗariƙar tijjaniya ne 'yan faiza ba domin al'asma'u la tu'allal ba sunan ake kallo ba aikin ake kallo menene haƙiƙanci menene faizanci to dukkanin ɗariƙun sufaye suna da shi yan kun je daga bakin shi an an yi maganan hakika ba wani abu ne wanda aka samo shi daga wurin yan tijjaniya kawai ba ma'ana a hakika wani abu ne wanda yake ana samun shi daga kowace irin jama'a to wanda suka fara tabbatar da hakika da tabbaka hakika su ne almajani ibn taymiya gashi ko barbarin tabbatar a cikin littafin tarayum idan abin da na karanta ba cikin littafin kuke ba zo ka shi gashi abdulhadi ya rubuta ya ce wa ayanta mawjudan ta alas sifatu ibnu taymiya kaga Allah ibnu taymiya da almajiransa sun ce annabi bai kai matsayin da zai ga Allah ba Ibn abbas ya ce ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu ra'ahu annabi ya ga Allah annabi ya ga Allah annabi ya ga Allah amma Ibn taymiya ya ce annabi bai kai matsayin da zai ga Allah ba duk almajirai ibnu taymiya sun ce annabi bai kai matsayin da zai ga Allah ba to gashi sun rubuta da kansu a cikin littafin nan wa'ayanta mawjudan ibnu taymiya kaga saman mai ta'ala sifatu wanda sa suka dauka shine Allah wa sha hatta mahbuban sannan kaga abin so shine annabi Muhammadu da ainul basira ce da idanu na basira to idan dai har hakika ce ga nan a cikin littafin kuma wannan littafin an rubuta shi kamun zuwa shehu tijjani da kusan shekara 700 ko 500 ko 600 gashi in ana maganan hakika hakika ya kare ga ibnu taymiya da almajiran ibnu taymiya lawal tarayum ka duba ka gani ba hadisin manzon Allah ne ya hana mata mata zuwa makabarta su bugawa amma saboda ibnu taymiya dan hakika ne da mata aka kai shi makabarta gashi kuka rubuta da hannunku hadisin umma adiya hadisin cikin muslim manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace umma adiya tace nuhina anittiba'il janaiz mu mata an hana mu mu buga hawa zuwa makabarta amma gashi ku rubuta da hannunku ka tabbatar da ibnu taymiya dan hakika ne almajiran ibnu taymiya yan hakika ne su ne farkon yan hakika yan komai Allah su ne farkon mazinata su ne farkon mashayan giya su ne mafarko da haka ne ma ibnu taymiya yake yin aure ya ta bibiyan matan mutane shi sa sanda zai mutu hadda mata aka yi cincirin do yan dadiransa da yake bi tare da su aka yi cincirin do wurin kai shi makabarta duk da manzon Allah ya hana bari in karanta a cikin littafin ku gani gashi nan sannan kuma a cikin littafin nan suka bashi aljanna karajta min as-sijnil ladzi kana dayyikan ila dari fauzin fi riyadi fasfi riyadin fasihati karajta min as-sijni ibnu taymiya ka fito daga cikin kurkuku allazi kana dayyikan wanda ya mai kurci ila dari fawzin zuwa gidan dacewa ma'ana gidan aljanna ce muku ibnu taymiya dan aljanna ne firiyanin a cikin dausayi fasiyatin mai faɗi wa qallilta min maulaka ma kun tarajiyan wa ashhadaka al ma'ana bi ainin qarirati da kallalakar haƙiƙa ka samu min maulaka daga ka, man kun tarajiyan ma kun tarajiyan abin da kake kauna wa ashhadaka al ma'ana Allah ya nuna maka kansa ya nuna maka ma'ana bi aini qayyatin da idanu na tabbaci ma'ana ibnu taymiya ya ga Allah aka ci gaba da tafiya a cikin wannan ainihin littafi humilta alan na'ashi an ɗauke ka akan makara Allah allazi kana tahtahu wanda a ƙarƙashin makaran ma'ina urufan akwai mutane dubunnai fi buka'in cikin kuka wa da ɗaga murya bayan hadisin manzala ya hana hatu kukan nishi duk musulmin da ya mutu annabi ya hana mai kukan nishi amma gashi ibnu jami'a annabi ya hana gashi eh, laysa minna man ladamal qududa wa shakkal juba wa da abida wal jahiliya innal innal mayyita la yu'azzabu bi buqa'il hayy matacce ana mai ainihin azaba da kukan wanda yake raye to almajiran ibnu taymiya annabi ya hana in mutum ya mutu amai kuka gashi kuka suka yi suke ta gashi sun rubuta da hannunsu sannan wa amman nisa'ul mu'minatu amma mata muminai fa innahunna karajna su sun fito hayara a ɗemauce faujatan jama'a ba da faujati bayan jama'a hakan nan suka ɗau makaran ibn taimiyya mashau tata na ashihi rijalun wani sa'un sa'ayan alal akadami sun tafi a ƙarƙashin makaran ibn taimiyya mata da maza suna tafiya akan diddigi suka raka ibn taimiyya makabarta ku duba ku gani bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ba ma haka ba lisiwawu tashqiqul jiyubi wa inna ma shiqul jiyubi alaihi mimma yulzamu ko yalzimu annabi ya hana duk wanda ya mutu saboda bakin cike ka mara ka ko ka yaga aljihunka. amma da yake ibnu taymiya da almajirasa yan hakika ne suka ce mun yi watsi da hadisin manzon Allah sai mun yi sai gashi a cikin littafin liswawu tashqiqul jiyubi ga wani ibnu taymiya dan ya mutu a yaga aljiyu ko a yaga kaya ko a mara fuska bai dace ba wa inna ma shaqqul jiyub amma yaga aljiyu alaihi ga ibnu taymiya mimma yalzimu wajibi ne ayi kuma haka suka yi bayan annabi ya ce laisa minna mallada malkudu da washaqqal juyuba wada abid awal jahiliya baya tare da mu wanda bala'i ya afka mai ya kama marin kansa ko ya kama yaga kayansa ko ya da awa irin da awan jahilai to amma ibnu timiya da ya mutu sai da aka yi saboda haka ana magana yan hakika lawal tarayum asalin hakika ibnu timiya da almajiran ibnu timiya su suka fassala hakika daman yan hakika ne a cikin haqiqan shi sai ibnu timiya ya mutu a goro bai taba aure ba saboda ɗan hakika ne ya tara littattafai na banza na zagin annaba da iyalan gidan annabi ina littafin abubakar ina littafin sayyidina umaru ina littafin sayyidina usman ina littafin sayyidina ali ba wai yawan littafi shine sunna ba ka kai aure ma ya fi kaɗa kana wallafe wallafe aure ya fi zama sunnan annabi annabi ya ce annikahu sunnati bai ce alkitabatu sunnati ko at-ta'libu sunnati annabi bai faɗa cewa ta'alibi sunnata bane a'a sai ce annikahu sunnati amma ibnu taymiya har ya mutu bai aure ba ana ma zargin yana luwaɗi shi yasa wannan mataye shi yasa waɗannan mataye daduro da ya mutu tare da su suka fito suna kuka a kai shi makabarta duk da manzon Allah ya hana mata ba su je su gawa zuwa makabarta amma ibnu taymiya gashi barin ƙara tabbatar muku amma barin ƙara sa muku ji wannan ku ci gaba da ba zan tsawaita harshe akan magana dangane da wannan ba amma abin da na saba faɗa shi zan maimaita a matsayin ƙalubale. dan miwa kan mu adalci mu yan izala ne mu ahli sunna ne mu wahabiyya ne mu muke adireshin kanmu da kanmu kuma ayyukanmu suke tabbatar mana da haka muna da manya-manyan malamai da muka yadda da su daga sahabbai har izuwa tabi'ai har atba'u tabi'ina har kawo yau sakamakon addini na gaskiya da suka tsaye a kai dogaro da ayoyin alkur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam malaman nan sun yi rubuce rubuce ko shakka babu ana jin da yawa daga cikin malaman nan sunayen su daga bakin muslim abin da yace su ɗan izala ne su wahabiya ne to wahabiyanci daman addini ne na yahudanci mai gidan kuma ga baki daya cewa yayi sanda ya rike ka haka yace asaya hazi kairu min muhammadin sandan nan ta wata fi annabi Muhammad alkhairi yanzu ai gashi jama'a da yawa sun gane jama'a da yawa sun fito sun gane cewa makiyan annabi ne ku wahabiyawa ku ne masu kai iyayen annabi wuta jama'a da yawa sun gana wahabiyawa makiyan annabi Abdul Wahab shi ne jagoran ku shi ne shehun ku shi ne wanda kasir gumin makiyin manzon Allah da ya ja hannun ku ya koya muku iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zancen maganan ahli sunna Allah ce falatu zakku an fusakum kar ku tsarkake kawunan kuna cewa ku ne ahlus sunna bayan sunna ta yi gabas ku kun yamma ahadul bid'a dai wal hawa yan bid'a da san zuciya saboda haka in wa burin ƙara tabbatar muku da maganan triumph cewa yan tijjaniya su aka san su da hakikanci to ga waɗan ga wannan hakikancin da aka samu tun kamun zuwa shehu jari shekara kusan 700 gashi barin tabbatar muku a cikin littafin su suka rubuta da hannunsu dan Allah in ba ɗan haƙiƙa ba wane ne zai sha ruwan gawa ruwan gawa mutum ya mutu ya mutu ruwan da aka yi mai wanka mata da maza suka haɗu suka sha ruwan gawan ibnu taymiya in ba hakikanci ba mai wannan gashi su suka rubuta da hannunsu sannan kuma in ba haƙiƙa ba wa waye wani babban malami ka gani zai mutu amma mafi yawancin wanda suka zo kan kan makaran shi mata ne sai ibnu taymiya gashi da kansu suka rubuta a cikin littafin su gashi al'uqudud uqudud durriya gashi gashi al'uqudud durriya gashi gashi suka ce wahadara nisa'un kasirun da ibnu taymiya ya mutu mata da yawa da yawa da yawa suka zo mata da yawa wa shariba jama'atul ma'a wasu jama'a daga cikin matan da mazan suka sha ruwa allazi min min gusulihi ruwan wankan da aka mai allazi fadala alladhi faddala min min guslihi ruwan da ya rage wanda aka wanke shi na mai wanka da yawa daga cikin mata suka sha sama jama'atun baqiyata sidri alladhi gusila bihi ragowar magariyar da ta rage da aka zuba ciki aka raba a tsakaninsu wannan ta ansa wannan yansa haka suka kama suna cinyewa suka sha in ba hakikanci ba wa zai sha ruwan gawa ba dan hakika ba to ga hakikanci a cikin littafin ku ga hakikanci ruwan ibnu taimiya da ya mutu ruwan gawon ma sha akai kuma makarar da mata da maza suka rike makaran ibnu taimiya wa ummila alan nashil latatan na nashihin rijalun wani sa'un sa'ayan alal akadami sun tafi a ƙarƙashin makaransa maza da mata suna tafiya akan digan su kai ibnu taimiya makabarta saboda haka lawal turayo in ana maganar hakikanci hakika ya kare a cikin me a cikin littafin wallahi azimi ibnu taymiya shine farko dan hakika saboda ƴan wakar ku damu da magana irin su trayon in zo suna shirme littattafansu ma ba sa karantawa hakika tana nan tun zamanin ibnu taymiya tun kamun zamanin ibnu taymiya har zuwa yau kuma hakika tana nan a cikin wahabiyawa hakika tana nan marasa jin tsoron Allah suna nan a cikin wahabiyawa masu ce da addini suna nan a cikin wahabiyawa masu rena manzon Allah suna nan a cikin wahabiyawa masu rena ahlul baiti suna nan a cikin wahabiya masu mugayen ayyuka alfasha suna nan a cikin wahabiyawa wanda ana magana hakikanci ai kure tatattun yan hakika tatattun yan hakika saboda ga wannan sakona ne zuwa gare ka na farko lawal tarayon na biyu yana nan zuwa insha Rabi. rabbi game da maganar hakika za mu tabbatar maka da hakika a cikin littattafan ku kamar yadda kamar zama yanzu muka tabbatar ku ku sai da ku yi ta karantawa a baki in ana magana hakikanci yanzu ka tambaye malamin ka Musa sai da sunna ai a gidan mu ya taso a gidanmu ya karatu ya taɓa ganin wani abu na hakika a gidanmu a Kano din ka je gidan ba ka ce kai karatun askari a cikin gidan malaman sufaye ba kaga anya kaga ana hakika wannan gidan na manta shehun da ka faɗa sannan ka je gidan shewa ci kusan ka yanzu haka za ga ana hakika a Kano ka je gidan malam Tijjani yan mota ana hakika shehun malam Tijjani zangon bare bari ana hakika shegu Mudi Salga ana hakika ka je gidan manya-manyan shehun nan Kano gidan shewa ci kusan ka ka je ka duba ana hakika yan hakikan daman daga cikin ku suke zuwa ku ne kuke goya musu su zo su cikin mu dan zubata mu kuma har gobe yanzu haka yau dinan daga je zuwa an samu sabon bawahabi ya dawo dariƙa an samu sabon bawahabi ya ce ya bar tafiyar wahabiya ya gane masu zagin annabi ne ya dawo dariƙa saboda haka mun gode ma Allah ni nan mai barota ba zan irga maka adadin mutanen da na ba dariƙa social media ba ba na fitowa in bayyana haka ne saboda dan Allah nake yi ɗaruruwan mutane bari kirga maka ajalin mutane su shiga addinin musulunci a mu ba saboda haka ma kana lillahi dama wata sala wa ma kana la la in kada wan fasala saboda haka sako na farko ne na biyu na nan biyu assalamu alaikum